kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ya halatta mutumin da ya yake neman mace da aure kuma iyayenta sun abinta ya neme ta da aure ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita ta sanya tufafi na kwalliya da yake nan ya halatta ya zance da daddare na biyu kenan na uku kuma ya inganta kawai dan mutum yana neman ta da aure ya dauke ta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita tafiyar yi ne ɗaya ko kwana ɗaya ita matsala ta farko cewa shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure ita ce matsalar da hau suke cewa an nazaru ilal masu kallon matar da kake so ka aura to wannan malamai sun tattauna a kai akwai wanda suka tsananta akwai wanda suka sassauta akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka tsakiya cikin waɗanda suka tsananta wanda suka ce bai halatta baka kalle ta sai dai wata 'yar'uwarka uwarka ta kallo maka ita ta zo ta faɗa maka in za ka yi zance da ita dole sai ta rufe fuskar ta ta sanya safar hannu da ta kafa ta buya. to kaga wannan sun tsananta da yawa akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa sau a tani sai tsiraisin nan guda biyu gaba da baya ne kadai ba za ka kalla ba mata ma'ana ko da za ta yage rigarta a cikinta ka kalle ta ma'ana so masu wannan ra'ayin ya halatta to amma wannan yayi sakaci da yawa amma ra'ayi na tsakatsakiya wanda su imam Ahmad bin Hanbal imam Ahmad sunna wal jama'a suka ce suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta da irin kayan da za ta iya aikace-aikace a cikin gida don mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa wato kenan kaga ka iya ganin gashin kanta ka iya ganin zira'in hannunta ka iya ganin ƙorinta ka iya ganin yatsun kafarta to sau nawa shi <laughs> da wani ne ce kullum ya je kuma sai ta yi haka a'a idan ka ga wannan so ɗaya shi nan a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce ba ka so kaga dai yatsun hannunta lafiya lau suke ba wata lankwasashiya kaga yatsun kafa sun cika ba kuturwa bace ba amma da ta sa safa baka sani ba Allahu alam ko da yatsun ko babu to wannan shine hikima kaga gashin kanta kaga dai irin gashin ce tana da irin gashin da kai ya wadace ka koda bai yawa ba kaga ƙaurinta ma'ana dai kaga ta irin wannan kila kuma ta yi tafiya a gaban ka kaga ba ta dangishi ba ta jefa kafa amma tana dangishi tana jefa kafa kai ka ta dai ta haka ka so a haka dan kai abinda ake ake so me za ka gina soyayya a kai to idan ka kalli wannan so daya shikenan ranar da za ka zo kuma tana cikin hijabi kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba akwai wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba eh, wani mai hankali wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba wanda kuma baya da saurin barci in kuma ya fara barci <laughs> in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya kasance yakan buya yana leƙo matar da yake nema da aure suka ce tun zai buya ya leko ta kenan zai ganta a cikin wani halin da na in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace ko jan ruwa a rijiya ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can ko ɗauki wannan ka tsora can ko shanya irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai mai sanya ganta da aure ya ganta a wannan halin amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba abin nufi ne da an yi zance su ɗaya su biyu in ya yawa su uku to ya riga an fahimci juna shi shikenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma amma a yi shekara biyu shekara uku shekara hudu ana neman aure hmm. hiran dare kuma gashi ne dole ne sai da muharrami kamar yadda muka faɗa a nan gurin kuma yake cewa shin ya halatta sai tafiya wani gari daga shi sai ita bai halatta ba ba shi halatta ya dauke ta su yi tafiya wani gari ko da tafiyar yini ce balantana tafiyar kwana to ana akwai wanda suke sakaci da zaran an cewa ne yana neman wancan da aure kila an yi baiko to sai ya halatta wa kansa daukar ta su tafi wani gari akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa bace kaga a umara kuma za su kama hotel kuma daki ɗaya za su kama shi da ita ka je inda yafi ko ina tsarki kuma tun daga gida akan hanya saban Allah kake har ka je ka dawo wurin da ubangiji ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukahu min azabin alim niyyar aikin barna idan kai nufin yi a wurin sai an ba azaba ko da baka yi aikin ba niyyar kawai yana daga cikin khasa'is na makka niyyar kawai za ta haifar maka azabar ubangiji in baka tuwo ba to balantana mutum zai saba Allah irin wannan kasancewar an yi baiko kai da wance an yi engagement kai da wance baya nuna ta zama matarka baiko ne dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba sannan ba za ta ci gadon ka ba kai in ka mutu kuma in ita ta mutu ba za ka ci gadon ta ba sannan a lokacin in ka fasa ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa ka iya aurenta dan ko ne ba ɗaurin aure bane ba to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu za ta ci gadon ka za ta yi maka ta kaba kai ma in ta mutu za ka ci gadon ta amma duk babu wannan a cikin baiko dan baiko ba ɗaurin aure bane ba dan dauran aure yana bukatan abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi da ke nuna na aurar da wadda nake wa wakilci wancan gaba ne bisa ga sadaki kaza shi kuma yace ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato wakilin sa kenan jama'a kun shaida mun shaida kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar dauran aure dole sai ga alfa da kuma almaqasid lafazi da qasadi su ne suke gina dauran aure ko da ka ce na baka shi kuma ya ce na karba amma a zuci baka yi nufin daura aure ba a'a irin na baka ma'ana na amince ka ci gaba da neman ta nan gaba za a zo a daura aure kenan wannan shine bai kotun ko engagement kaga wannan bai zama daura aure ba da haka ba shi halatta mutum ya tafiya da matar da yake nema aure ya ɗauke ta su tafi wani gari ko su tafiyar yini ɗaya ko kwana ɗaya duk wannan bai halatta ba in ko zai kai ta wani gari ko za su tafi wata unguwa ko da a cikin gari ne to dole ya zanto akwai muharrami amma ba daga sun sai ita ba waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata mu faɗa amma takardu guda uku da suke hannuna wannan wai tambaya yake yi shin malam ka haɗa iri da fulani ko me zai ci riba a cikin wannan fatawar dai idan wani ya ganka sai ya ɗauka ɗari bisa ɗari gaiwa fulatuli ne wannan kuma ya ce Allah ya bani haihuwa na yi maka na sawa yaron sunanka ina fatan kai masa addu'a ya zama kai ni addu'a da zan masa Allah ya sa ya ni. ku ce amin yawwa wa Allah sa fi ne in ya zama ne ya ci baya da yawa amma ya fi ne ai shine abin da yake ci gaba Allah sanya albarka a gare shi duk waɗanda Allah ba su haihuwa Allah sa musu albarka wannan kuma yana neman aure abin ya cije shekara da shekaru yake roƙon fatiya abin nufi da yake roƙon addu'a ba a ce a mun fatiya kawai kace a maka addu'a muna fatan ubangiji ta'ala ya baka aure kuma ya baka mace ta gari ubangiji ta'ala ya yanke wahala da ka dade kana sha wajen neman auren kuma ubangiji ala ya yanke gafin gaurantaka da kake fama da shi Allah baka mace ta gari almar'atu salihah wanda manzon Allah ce in ka kalle ta kai farin ciki in kai mata umarni ta bi in baka nan ta zama tana gadin dukiyarka da kanta a madadinka muna fatan Allah baka irin wannan mata Allah sa jinkirin ya zo maka alkhairi maganar cewa ina da dangi da fulani wannan ta sa sai da na bugawa wata yaya ta wadda muke ita kadai ta rage wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ita ce gaba da ni kuma ita ta fara rubuta min allo irin allo an baki bozal ita ta fara koya mu rubutu sai da na buga mata waya da ce wai muna dangi da dan ta fi mu zumunci ita za ta iya lissafa mu har na shida har na bakwai duk ta rike su to ta faɗa min cewa eh mu ɗin kamar ɓangarori guda uku ne hausa fulani bare-bare a kyale bakin a haka ba fassara haka ta faɗa mu kuma ta yi mun bayanin ta yadda aka yi muke dangantaka da kanuri ta yi mun bayanin yadda aka yi muke dangantaka da fulani kuma ta yi wannan na hausa kan ba sai ta yi mun bayani ba na san ta yadda muke dangantaka da hausa amma dai ta wannan bangaren ne saboda haka kake na ban zama ni tsantsa ɗari bisa ɗari ba game da garmuto a ba fulace ba haushe ba haushe kanuri kanuri mu an tambaye sa ko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen kasar libya ne ko mahaifiyarta yar libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai aurensu ya mutu sai uwar ta koma kasar libya da zama dama can ne kasar su daga baya sai allah ya karɓi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son yaje, je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can Libya din walala dan yake aziya da dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hana shi tafiya shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba ya yi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumuncin yan uwan mahaifiyarka a sanadiyar rasuwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba tunda baya da hujja na ya hana ka wannan zumunci zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana ƴaƴa su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda ƙila wani abin da uwar ta yi lokacin da suke da rai sai ya huce akan ƴaƴa wanda wannan ba daidai ba fa ba in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a ban kasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana kare azumi daukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntuɓe ya faɗi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga jikin dan adam baya karya azumi ka yi bayani akan tarbi cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna aljawi lil fatawi ina jin alhawi ne ka sa dugo a karkashin jimun sai ka cire wannan dugo alhawi lil fatawi na malam abdurrahman ibn abubakar ibn wane ne a suyuti ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai banda wannan shi littafin suyuti ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yi kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaran sa mu muka karanta muka gani dai ire-iren mu bai isa ci gyaran suyuti ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da yi na ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyanar suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kautata harshe akan wannan littafin alhawilil fatawi suka ce kamata a sa masa suna alhawilil balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bid'o'i da dama da ya gina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai na ilimi amma fa karka manta kamar yadda na faɗa imamu suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗu a bankasa yanzu ko da jalalai ne kaɗai yaɗuwar jalalai ne a duniya wanda malaminsa ya rabi shi ya zo ya ƙara sarabin yaɗuwar jalalai ne a duniya ai kusan har waɗanda suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafin su kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a fakalti na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribin rawi cikin masalawal hadis shi ma da yana cikin muqarrarat wato littattafan da ake karantar da su a kulliyatul hadis a jami'ar musulunci ta Madina da littattafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikin su kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora akan ka'idar da imam malik bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr fa tara ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a ban kasa ana iya daukar maganarsa da ta dace da daidai a karba wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayansa yace sai mu abucin wannan kabari ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta dan haka ya dan uwa wannan littafi na suyuti haka ne abin da ka faɗa akwai shi a ciki amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba shi da kai ce maulidi din bid'a ne kirkiro shi akai amma kuma ya ce a ci gaba da yi kaga ba za a biye masa ba kan wannan magana wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi duka ijma'i akai ba inda aka saba da wanda yake inkari da wanda yake ayi duk sun yadda bid'a ne sai dai wanda suka ce kar ayi sun ce idan manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wanda suka ce ayi suka ce akwai bid'a mai kyau bid'a ne amma mai kyau <laughs> amma ittifakin bid'a ne kowa ya sallama jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko su ce ba bid'a bane amma duk malami ya da maulidi bid'a ne duk malami wanda zai wanda duniyar ilimi ta san shi wanda baya da son zuciya mace sai take yawan ganin aljanu to yaya za ta yi yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alkur'ani ko kuma a karanta mata alkur'ani a matsayin rukuya a samu wani malami mai tsoron Allah mai kwatanta gaskiya mai kwatanta bin sunnar annabi ya karanta mata alkur'ani karanta wa mutum alkur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa menene matsayin turkusawa wani don girmamawa lokacin da za a gaishe shi matsayinsa ba ya da alaka da addini gaisuwa ce ta ajamawa idan an ce ajamawa mutanen da suke bin gargajiya ba su da addini gargajiya ce tsaba amma ba ta da alaka da addini gaisuwar addini ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi wanda kace masa hakan shi kuma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kace assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ya ce wa alaikum wannan ita ce gaisuwa ta addini daga nan gurin sai ka bashi hannu sai ku yi musafaha sawa'un shine sarki kai ne ba fade ko kai ne ba fade shine sarki duk za ku yi hannu dan babu wanda ya kai matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai na yin hannu da shi yara kanana suna yin hannu da shi shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ya je kasar Sham ya ga yadda ake girmama manya ana durkusa a ga su sai zo zai wa annabi manzon Allah ce wa yasa kai ce gani ne ana girmama manya idan za a gaishe su sai a durkusa sai na ga wanda ya fi cancanta a yi masa wannan sai kai sai ce law amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'a an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi alayha inda a ce zan umarci wani yi wa wani sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta to ita kanta bai sa ta yi hakan ba ba a ce ba mace ta duka ta ga da mijinta ba a ce ba 'ya'ya su durkusa su ga yadda iyayensu ba a ce ba mabiya su duka su ga yadda shugabanninsu ba a ce ba su rikai su duka su ga yadda surukansu wannan duk al'ada ce tamu amma a addini sallama musafaha sallama musafaha sahabban manzo Allah in suna tafiya da juna kamar yanzu a ce muna tafiya da malam Sa'idu sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu ya bi ta damanta na bi ta hagunta in suka sake haduwa sai in ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam saboda ya da sallama dan manzo Allah ya ce assalam din suna ne daga cikin sunayen Allah afshuhu bainakum ko ya dace a tsakaninku dan Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus assalam suna ne cikin sunayen Allah ku ya dace a tsakaninku ba wanda zai shiga aljanna sai da sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما أكو أبن دي بدأتي harafin sa yana cikin hurufin safir wanda ba su da wahala wajen fitarwa sa sannan kuma la a kan harshe sannan ma a kan leɓe salam ya fi komai sauki ya fi komai sauki ya fi komai arha dan haka dai ya kamata kenan mu raya wannan gaisuwa da annabi ke yi shi da sahabbansa ya kasance mu sun raya mana ita mu da su wannan kuma sai a hankali a hankali da karantarwa kasan duk abin da ya shekaru ɗaruruwa ana yi to kuma kafin a zuwa ce an daina shi farar ɗaya yana da wahala amma dai gurgudun yadda ake fahimtar karantarwar manzon Allah ake aiki da ita to gurgudun yadda ake nisantar gargajiya kenan wannan kuma yake cewa menene tarihin shekul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim da nasiruddin al-albani ina jin sunan su amma ban san su ba wannan ba zai yi a ce a cikin karatu a bada tarihin su ba shekul islam dai shine ahmad ibn abdul salam ibn taymiya an haife shi hijiran annabi na shekara 661 ya mutu hijira na 728 da takwas. ina fatan mun fahimci wannan wannan shine shekul islam ibn taymiya gagarumin malamin da bayan ya shuɗe zuwa yau marubuta sun yi shaidar a sami mutum irinsa a babin aƙida da tafsiri wato da sauran ulumul islamiyya to ba a cewa babu amma dai an bincika dai a cikin waɗanda suka fito aka ji kururuwar su ba a sami irin shekul islam ibn taymiya ba har makiya sun yarda cewa wato ainihin lalle mutum ne mai ilimi mutum ne mai takawa mutum ne mai tsoron Allah har makiyansa in dai za su yi adalci wannan shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim kuma almajirin sa ne shi kuma an haife shi shekara ta ɗari shida da casa'in da ɗaya ɗari shida da casa'in da ɗaya idan ba manta ba ya mutu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da wani abu na manta yankan amma ɗari bakwai da hamsin da wani abu almajirin Ibn taymiya ne saboda tsabar almajirci wurin Ibn taymiya aka kulle Ibn taymiya a kurkuku ya bi shi suka yi zaman kurkuku tare saboda amfani da sa aka idan yan kurkuku aka sallame su aka ce ka ya kare mutum ya fita ya ce ba zan fita ba tunda shekul islam yana ciki saboda karatu da suke samu da ilimi da suke samu kawai abin da ake a zaman shi kenan zaman kar haddace qur'ani tattauna kan hadisin manzon Allah fassara wata aya cikin ayoyin alqur'ani an safatawa kishirwar ilimi da yan kurkuku suke da ita duk ta mutu dan haka idan aka ce an sallame ku mutum ce ba zan tafi ibn al-qayyim sai mai fita da kurkuku har ka sai sai da ibn taymiya ya rasu shaykh nasiruddin al-albani kuwa babban malami ne da ya rayu a wannan karni mun rayu da shi a wannan zamani da muke ciki an haife shi ba zan tuna ba a ta hijira amma shekarar miladiyya shine 1914 1914 kuma ya mutu 2001 wato shekaru kaɗan da suka wuce baya kenan ya yi shekaru sama da tamanin a duniya ba abin da yake da hidimar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara wallafa da rubuce-rubuce kawai shekara 60 wannan ta wallafa da rubuce-rubuce banda kafin ya fara wallafa yana da mashahuran littattafai silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a da silsilatul ahadith as-sahiha ga irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil da dai sauran littattafai musamman akan abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ce ta wannan zamani Allah ya ajiye ta a wannan zamani kowa ya ganta Allah ji kansa da gafara su duka Allah ji kansa da gafara su dukan su ahlus sunna ne su duka kowanne yayi shuhura wajen kafa sunnar annabi da ya karbi da'a su waɗannan manyan malaman duk wanda kaje yana son su alama ce ta ce ahlus sunna ne duk wanda kaje yana zagin su ko yana kushe su alama ce ta cewa kasar gumin dan bid'a ne Allah tsare mu da bid'a a wanda kaje sun soke shi jahilai ne kuma shi jahilai dan ya soke ka kai sai ka damu wai jahilai su cewa albani wai murji'a ne ka tambaye shi kalmar murji'a din kanta menene tasrifinta a cikin larabci shi wanda ya wannan magana daga ina ya same ta yau aka fara amfani da ita a tarihi wa ya fara rubuta kalmar murji'a kuma su waye murji'a a wani lokaci suka kunno kai menene usul na bid'ar su su matsalar jahilai ba sa yadda a tattauna da su a haka in ka fara tattauna sai su tayar da rigima kaga sai kai shiru zana taqastafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawaye zance karka shi ansa domin yin shiru ya fi bashi takaici idza kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu da ya mutu idan ka mayar da martani sai ya ji daɗi <laughs> ya ji daɗi amma idan kai banza da shi sai ya je mutu da bakin ciki zai haɗa shan ruwa da sahur ba tare da ya bacci a tsakiya ba saboda damuwa wanda ya ce yana son a faɗakar da yan uwa da suke zuwa a makare ranar juma'a amma sai mutum ya rinka ƙetare sahu har sai ya samu sahu na gaba ko na biyu ko na uku Dan ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗakar game da wannan ya hana mutum ya rinka ƙetare yan uwansa don ya je sahun gaba a ranar juma'a tasattir riqab kenan wannan shine tasattir riqaban nas wata rana annabi na cikin huduba sai wani mutum ya shigo cikin masallaci sai ya rinka ketare mutane yana son ya zauna a gaba sai manzo Allah ce ijlis faqad azaita wa anaita zauna inda kake ka zo a makare kuma kana cutar da bayan Allah ma'ana ya masa tsawa cewa ya zauna a wannan wajen kare yau gaba wannan sai nuna munin abin cikin addinin musulunci sai fa idan mutane sun saba su zauna a wani wuri ke bantacce sai kuma su kyale gaba babu kowa to a irin wannan yanayi ya halatta ka ketara ka je gaban lokacin da aka bar gaban babu kowa amma matukar cewa mutane sun cike amma so kake ka je ka ce da Allah dan buɗa mun da Allah dan matsa dan Allah dan gyara haka kake son ka yi to ka tabbatar ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma yake cewa ya kamata a shawarci gwamnatoci da su sanya dokoki na musamman akan masu sana'a ta acaba in ji shi mai tambayar yace domin galibin su suna da karancin tarbiyya ga tukin ganganci ga yawan haɗurra wannan kuma ya faru ne sakamakon gwamnatoci sun zura musu ido wani abin da ya faɗa gaske ne ko ba haka ba gaske ne cewa lalle a cikin masu sana'a ta a acaba akwai waɗanda suke tukin ganganci da goyon uku wani lokacin da goyon hudu wani lokacin ka ga namiji biyu mace ɗaya gaban namiji tsakiya mace kuma baya kuma namiji kuma ba maharraman juna bane ba taba ganin juna ma sai a ran kaga wannan tsabar rashin da'a ne ko shakka babu ya saba ka'idoji na addinin musulunci sannan ga tukin ganganci da shiga a haka har gwaninta ce a wajen galibin samari da suke irin wannan tukin su ba sa tsayawa idan an je wurin da ake tsayawa wannan gwaninta ce wayewa ce binnanci ne mutum ya shiga a haka ya fita a wannan kan ya kamata a ce an samar da waɗansu dokoki da za su taimaka wajen tsare rayukan mutane da dukiyoyin mutane galibi idan ka je asibitoci na manyan biranen mu sai ka samu wa guda rukuni guda na gadaje wanda kawai na yan asaba ne wanda suke yawan hadari na san akwai wannan asibitin mursala a birnin Kano akwai wannan a waɗansu asibitoci a waɗansu garuruka na daban wanda wannan ke nuna wato yawan gangancin su da yawan shiga a haka da suke yi su kuma din ya kamata su inganta sana'ar su bai kamata mutum ya bayar da adireshin sana'ar sai zanto adireshi ne na kowa ya ganka ya gama da kirki ba tare da cewa cikin sa akwai dattijai a cikin sa akwai masu iyali a cikin sa akwai masu tunani da hangen nesa to amma sun bari waɗanda suke ba da tijan cikin su ba su da halin dattaku ba su da'a ba su da tarbiyya suna nema su lalata musu sana'a su ta yadda idan an gansu sai a ɗauka su duka ba rike kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati a ko ina ta tsara yadda za a wato kowane irin abu da jama'a suka bukatu zuwa gare su bukatuwa ta tilasta. dan larura ce ta ataba, ba jin daɗin rayuwa bane ba da mai yi da mai hawa da wanda aka ɗauka da wanda ya ɗauka da dukkan su larura ne to amma abin takaice da bakin ciki shine yana daga cikin injaza nasarori wani lokacin da gwamnatoci suke ganin sun yi idan sun kawo wa mutane babura dubu biyu dubu uku dubu biyar da ayyata yin caba wannan ko ba a kirga wannan a matsayin nasara a kasashen da aka ci gaba ana kirga wannan ne a matsayin nasara waɗansu ababe za a kirga waɗanda ba wannan ba a matsayin ababe na nasara ya kasance an buɗe kamfanoni kamfani ɗaya zai ɗauki mutum dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar aiki dubu biyu aikin safe dubu biyu aikin rana dubu biyu aikin dare su kwana kaga anan gurin wajen dubu shida kamfani daya wannan shine hakikanin ci gaba wannan kuma ba zai yi ba sai an samu wadataccen wutar lantarki ba za a samu wadataccen lantarki ba sai an samu ingantaccen shugabanci sai an samu kishin kasa sai an samu kishin zuciya cikin zukatan shugabanninmu amma kaga abin takaici da bakin ciki duka bai ko waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya jiha talatin da shida a da birnin tarayya na abuja don aka zazzari kuɗinsu aka yi wani asusu na tsakiya aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda bakwai dukkaninsu a kudancin najeriya babu ɗaya a arewa kuma akwai kuɗin borno a ciki akwai kuɗin kano akwai kuɗin kaduna akwai na sokoto akwai na katsina kuma an ce tsari ake bi na federation kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake dake su yi akan su kare al'ummar su amma kowa sai dai zama musu your excellency your excellency kowa sai dai zama musu your excellency ya sace muku kudi menene da your excellency ya sace muku kudi ya yi muku kwace ya muku fashi da makami ina wani excellency ya kwace kudi ya ya ya shafe kudin jama'ar ku babu no your excellency a cikin wannan ya kamata su yi rigima su gwamnatin jihohi shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba jama'a su suka zaɓe su ba shi suke wa aiki ba jama'a su suke wa aiki amma su kyale ya dauke kudin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa sun wutar lantarki guda bakwai babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba dukkanin su a kudancin Najeriya yanzu kudaden da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta tun daga tela mai shagon dinki da zai sai janareta na dubu goma ko na dubu sha biyar ko su haɗa kuɗi su da sai na dubu ɗari shaguna wajen shida ko bakwai da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa waɗannan kuɗin na shekara guda kadai ya isa gyara wutar da Najeriya Kudaden generation kadai da kudaden man fetur na shekara kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya sannan kuma sai ka samu a waɗansu jihohin yanzu a wannan shekara uku da aka yi wadda ake cikin ta hudu akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gugar wuri biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya kusan da rabi ko na makamancin haka dan ta raba wutar lantarki a ƙauyuka me tai kawai za ta kafa transformers falwaya da kuma wayoyin amma ina wutar sai ta zo daga nefa to wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3000 watt wanda za ta iya rabawa mutane bayan ita ta tayar da jihar ta raba wa sauran jihohi su samu kudaden shiga kuma daga lokacin da ita jiha ta ce biliyan ɗaya da sanya wutar lantarki a ƙauyuka da wayar da ta rataya da kwalwaya ɗin da transformer da sun riga sun zama gargashin nefa da an buɗe an yi bikin buɗewa sun fita daga gwamnatin jiha kai ne ma'aikatan nefa haka ne ko ba kawai kaga ya yi dariya ya san haka ne shahida shahidun min ahli hakkin <laughs> ko da yake an ce ba nefa ba PHC Power Holding Company wasu yanzu yan dakon wutar ne amma ba su suke bayar da ita ba kaga kuma sun zai to waye zai bayar kaga duk ma wannan wani dabara ce ita kanta wannan dabara ce ake wa yan kasa wasu sani su da da su suke bayar da wutar sai suka canja sunan wai su yan dakon wuta din ne aikin su idan an samu wutar su raba muku kuma su ba ku bil kuma su karbi kudi a wajen ku to amma ina wutar take balantana idan kwanta a takaice da waɗannan ababu wallahi ba ababen dariya bane ba ababen takaici ne a wannan ƙasa karancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu su kuma suna kakkafa wutar lantarki ta kudu dukkan wani kamfani da ya kulle a Maiduguri ko a Kaduna ko a Kano sai ya koma Lagos ko ya koma Abeokuta ko ya koma ina ne da haka ake mu kuma nan gudun muna ƙara talaucewa muna ƙara kaza sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin ko sun hange shi baya cikin abin da suke wa tunani amma wallahi baya cikin ci gaba har kawai gwamnatoci su sayo babura su wa mutane kuma wani abin da kai sai ka ji wani lokacin ciyaman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura bakwai a karamar hukumar da yake da samari marasa aikin yi saboda dubu ɗari da hamsin babur bakwai to ai me kuma a wa a ƙauyuka a wa a kai shi na ya kamata a nan gudun duk su kalli irin waɗannan ababen Allah rufa mana asiri na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana dala'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa mushriki a ce masa arni. wannan magana ce kawai mutum ya yi ta a kan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye zaka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganansa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su bada da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115 ya bar duniya hijira na shekara dubu da da biyu shida. ya rayu a wurin da ake kira aljaziratul arabiya a garin uyaina aka haife shi kusa da garin riyad tsakanin uyaina da riyad da fi kilomita tamanin ba ya yi karatu a makka ya yi karatu a madina ya je iraki ya zo ya yi jihadi ya kafa daular musulunci ya yi wallafe-wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulki mallaka ma suka yi to lokacin da ka tafi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kan shi ga kuma wanda tura mulki mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya za ka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa na hannunsa ne abinda da ya jawo wa kansa sai a musa hukunci da shi to ya rubuta littafin kitabut tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi 45 da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi 40 kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo Najeriya na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin inda ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kare ce ni yi magudi wajen fassara ya zai karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a'a farkon littafin fatawa abin da yake kitabut tauhidi وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي كذا sai ya kare babu sai kuma yace babu kaza sai kawo aya haka yi tun daga farko har ba kalmar ta daya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har ƙarshen sa abin da yake yin istinbati sai ce wa fihi masail almas'alatu alula kaza almas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai da kitabut tauhid ne قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وكما فأتوا بكتاب التوحيد fa qara'uhu ala talamizikum in kuntum sadiqin ku zo ku karanta mana kitabut tauhid ku nuna mana inda aka yi zagin ko a shahadar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi mu gani in mu idanun mu yana da yana ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama ku zo ku nuna mana mu gani wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu tsawon tafiyar sati daya to ku zo ku nuna mana mu gani in ku ne zarqa'ul yamama <laughs> ga littafin sa مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم Ga الجاهلية قال لتاسن كشف الشبهات na karantar da shi har sau biyu a Kano sau ɗaya a Bauchi sau ɗaya kowanne cikin kasar shida shida tunda kasar ne takaitacce a littafi ne takaitacce to amma abin da yake faruwa su yan bid'a kullum sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi ibnu abdul saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada a ban kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san dariƙa sai ya ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san dariƙa to me laifin ka dan baka san dariƙa amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi mu ko mun san mun fi san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi dan a ce an abi huraira qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan ba sai da ce qala shehu kaza an yi mafarki da wani yayi kaza an yi mafarki duk abin ya kare a mafarki amma mu ko motsi kaɗan ka inda ka an sa bukari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi sa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihina ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallacin in gargajiya da yan bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan Fodiyo ake da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara karkade tabar masa ba tashi eh da an fara ainal mala'ikatu wal ainal sahabatu wal awliya kulluhum saru ila rahmatil kowa sai miƙe sai lil ladina ahsanul husna kowa sai kaga abin ya zama al'ada ya zama al'ada ba dandanan addini a da takaice da yan uwa Sheikh Muhammad ibn Abdul malami ne na sunna ya kafa daula ta musulunci shi da al Muhammad ibn Suhud shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi ce ka zo gari na na yi maka mu baya a zan baka kariya ka yada da'awarka kai ka yi amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma shi ne ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alkawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba Sheikh Muhammadu bin Abdul Habib ya zauna suka kafa daula ta musulunci ya wata da rubuce rubucen sa har yanzu idan yan dariƙa suna so su more su dagi Sheikh Muhammad bin Abdul don dan Allah su yi foto start din wani shafi a cikin kitabut tauhid su a almajiran mu kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi a cikin jihar almani <laughs> ba haka wani ba to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana maganar Ibn Taymiyyah ba a maganar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana darafar da uwa aiki. duk zagin sa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tunda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafin At-Tarib al-Maslul ala Shatim rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin Yan kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su fade shi mu a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibn timiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da tini to wannan sai ka ce baya san annabi sai ce baya san annabi yi hakuri in na tsawaita kare kanmu ne muke saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma eh, wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa babarsa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a Zaria in ka je Zaria aka ce ina ne sai a ce a Enugu in ka je Enugu masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku Labarin ne bai da tusi wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya babarsa wai ya ce wai ya rama mata nononta wai dan izala kenan mara mutunci wai yayi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin da za ku sai hakuri a halar sunna domin yanzu kaso sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna da ita ce ta dace da qala Allahu qala Rasulullah yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki ce zai gina hukunci akai sai ya ce a ah, to ni kuma in ne mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na mana ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu rilis ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyararren tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakin sa ba mafarki ina son kai mun bayani dangane da wannan matsalar mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya da kuma waɗanda suke uwa ɗaya to yaya za a raba kuɗin da ya bari wato misali ya bar kuɗi kamar miliyan uku idan mamaci ya mutu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya da 'yan uwa waɗanda suke uba ɗaya wato su kadai ya bari bai bar mahaifi ba bai bai ƴaƴa ba a nan ita mahaifiya za a ba ta kashi ɗaya cikin shida kashi ɗaya cikin shida sudusi kenan yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya idan mutum ɗaya ne kadai za a ba shi sulusi wato ɗaya cikin uku idan ko sun kai biyu a sudusi kai idan mutum ɗaya ne mace ko namiji za a bashi sudusi idan ko sun kai biyu zuwa sama to za a ba su sulusi ɗaya cikin uku to a lokacin da sai yan uwa wanda suke uba ɗaya sai su zanto al'afa ba wato su asibuna ne ba su da wani farali a cikin gado wato abin da ya rage sai a ba su su raba a tsakaninsu in maza ne kadai daidai wa daida in mata ne kadai daidai wa daida in maza ne haɗe da mata zakari mislu hazzin ɗin saye a kenan wannan miliyan uku sai a kasa wannan miliyan uku za a kasa ta gida shida idan an kasa ta gida shida kashi ɗaya cikin shida shi ne nawa dubu ɗari biyar sai a bai mahaifiyarsa kashi ɗaya cikin ukun miliyan shida shine nawa miliyan ɗaya sai a bai ƴan uwa da suke uwa ɗaya in maza ne biyu in mata ne biyu in namiji da mace ne duk dai su za su raba ne daidai wa daida su ba a lizzakar misali hazar unsayen a cikin al'ikhwatul ummi an gane ku وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور كما يدى مي رهبية يتي دي دي ودي ناس to abin nan da ya rage an ɗauki miliyan ɗaya da rabi ba saura ɗaya da rabi ba sai a biyo waɗannan yan uwa da suke uba ɗaya idan maza ne su raba daidai wa daida idan mata ne su raba daidai wa daida in maza da in mace da namiji ne sai su yi lizzakari misali hazzul in saye on saye gwargwadon yawan su wannan shine kasan su to amma kullum ni ina ba da fatawa ko in faɗi abin da na sani a ilmance game da rabon gado amma ba na goyon bayan a raba gado a gida ya kamata a je kotu saboda in ma an yi kuskure a koma kotun ta gyara domin mai fatawa na iya yin kuskure wani abu ya ɓace masa tunda ba kullum ake yi ba ko kuma mai tambaya bai bashi dukkan ɓangarorin matsalar ba ko ba haka ba yanzu wannan kasan da muka yi shine abin da ya kamata to amma kila a iya samun wani mane daga cikin mawani ul'ir hmm. ga mutum yana da wannan dangantakar amma ga wani abu ya hana shi cin gado kamar a samu wani ba musulmi bane hmm. kaga idan ba musulmi bane babu gado a ciki dan haka wannan lissafin da muka yi sai mun sake wani da zashi an koma wani abu to shi yasa zuwa kotu a raba gado ke da muhimmanci dan a tuntubi dukkan bangalorin matsala kuma idan an samu wata rigewa can za a sake komawa wallahu alam wannan shine um, abin da ɗinka wannan kuma take tambayar cewa mijinta ne ya sake ta take cikin haila ko bai kafa shaidu ba sakin yayu zance mafi inganci duk wanda ya saki matarsa cikin haila sakin yayu shi sakin sunansa at-talaqul bid'i kasancewar mutum ya saki matarsa tana haila amma hal huwa waqi'un am ghayr waqi' zance mafi inganci at-talaqu fil hayd waqi'un dalilin da yasa suka ce saki a cikin haila duk da wanda yayi ya sabawa annabi amma sakin ya yiwu shine hadisin zance mafi inganci duk wanda ya saki matarsa cikin haila sakin ya yiwu shi sakin sunansa a talaqul bida'i kasancewar mutum ya saki matarsa tana haila amma hal huwa waqi'un am ghayr waqi' zance mafi inganci a talaqu fil hayd waqi'un dalilin da yasa suka ce saki a cikin haila duk da wanda yayi ya sabawa annabi amma sakin ya yiwu shine hadisin Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa manzala sallallahu alaihi wasallam da Umar murhu fal yuraji'iha ka umarce dawo da ita mata ka umarce shi ya dawo da ita ya nuna cewa ashe yayi saki dan da ba saki bane da ba zai ce fa yuraji'u ba ba ayin muraja'a sai illa ba da wuqo'i talaq fala a almuraja'atu illa ba'da wuqo'i talaq da da annabi ce murhu fal yuraji'iha sai ya dawo da ita yayi kome wannan ya nuna sakin yayi kenan da dai sauran maganganu da hujjoji wanda ibn al-qayyim ya baje kolin dalilai akan mas'alar tare da abin da take kishiyarta cikin zadul ma'ad fi hadi da ibad dan haka wannan saki yayi hukuncin wanda ya mafarki da rana a cikin azumin watan ramadan wato ya mafarki kuma har ya fitar da mani idan ya farka kawai sai ya wanka dan ci gaba da ibada amma azumin sai na nan ba abin da ya shafe shi mafarki baya kare azumi sai in mutum ya yi jima'i ne da mace da rana hukuncin man goge haƙora man haƙora babu laifi dan kayi amfani da mangogi haƙora domin kana yin amfani da aswaki kuma ya halatta kuma a cikin aswaki akwai ɗanɗano amma ai ba ka haɗewa idan ka tauna yawo ya taru kudin zazzawa kake yi to haka man goge haƙora akwai ɗanɗano amma ai ba ka haɗewa lokacin da ka kawar da dattin sai ka zubar da shi to haka ruwa da kake kurkure baki ai shi ma yana da ɗanɗano Ba haka idan mutum ya ce man goge hakori na karya azumi ko yin aswaki na karya azumi doriya akan cewa baya da wani dalili da zai iya kafa hujjar shi a shari'ance to kuma yana nufin ruwa ma idan an kurkure baki yana karya azumi domin idan ka ce ai suna karya azumi sai ka ce ai ruwa mutum ya sa ne a baki bai haɗe ba sai a ce to ai shi ma mai aswakin ba haɗe waye ba shi ma mai man goge hakori ba haɗe waye ba da haka waɗannan ba sa karya azumi tafiyar da ake yi mata kasaru tafiyar da ake yi mata kasaru ita ce dukkan tafiyar da za ta ansa sunan tafiya wato a bambanta ta da zuwa unguwa domin lafazin as-safar kamar yadda malamai suka ce laysa lahu haddun la fil lugha wa la fi shar'i shari'a bata iyakance wata tazara ba wani distance da za a ce sai tsawon tafiya ya kai kaza za a ce mata tafiya haka lugar larabci idan ka koma ba iyakance wani distance ba da za a ce wato tafiya sai aka koma zuwa ga urfi urfi shine al'adar mutan gari a al'adance mazauna garin maiduguri idan na tashi daga dambuwa road na je bulunkutu na yi tafiya ko na je unguwa na je unguwa idan na tashi daga maiduguri daga nan cikin wato dambuwa road sai na je barikin soja na mai malari na yi tafiya ko na je unguwa amma idan na tashi daga na tafi kwandiga na yi tafiya idan na tafi bama na yi tafiya ba unguwa na je ba daga nan zuwa bama zan yi kasarun kenan dan bama zai zo mai duguri kuma zai kasarun kenan kaga kilomita 70 ne ko makamancin haka mutumin da yake zaune cikin garin Kano ya tafi kurna asabe ya je rijiyar lemo duk wannan sunan shi ya je unguwa ya je multara ya je dawanau duk sunan sa ya je unguwa amma da zaran ya tafi gwarzo kilomita 70 kaga ya yi tafiya kenan da zaran ya tafi kura da zaran ya je tudun wadan dan kade duk wannan ya yi tafiya kenan mutumin da ke zaune a Kaduna yana cikin garin Kaduna sai ya tafi Malali daga wata unguwa daga tudun wada ya tafi Malali a'a daga Malali kuma ya je tudun wada a'a daga Ala kuma kuma ne ya je kawo ko ya je unguwar kaji duk sunansa ya je unguwa amma da zarar mutumin kaduna ya zo zaria ya yi tafiya kenan mutumin zaria ya je kaduna ya yi tafiya kenan ina fata an fahimta da haka tun da ya yi tafiya zai kasar kenan wato akan bambance ne tsakanin tafiya da zuwa unguwa wanda ya yi jima'i mani bai fito ba shin akwai wanka a kansa eh abin da ke wajabta wanka idan mutum ya yi jima'i da mace matukar gabansa ya shiga cikin gabanta ko da ba mani to shi kenan wajabal gusul izalta na ne wajabal gusul lokacin da gaba ta hadu da gaba ko da mutum bai mani ba wajibi ne wanka ya hau kansa kun fahimci wannan sannan kuma idan mutum ya yi wasa da ita ba tare da jima'i ba ko mani ya fito kuma nan ma kuma wanka ya hau kansa dan shi saduwa ko da ba mani wajibi ne a yi wanka ina fatan kun fahimta kuma da mutum ya yi jima'i ko da bai fitar da mani ba inda azumi ne kuma azumin sa ya kare kenan kuma kafara kansa zai ramu an gane ko zai ramuwa zai kafara duk wanda ya jima'i matsayin wanda ya hana yarsa komawa gidan mijinta saboda ta rantse da alkur'ani cewa in ta sake kwanciya da shi mijin kamar ta kwanta ne da mahaifinta ta yi ta'addanci a cikin rantsuwar da ta yi amma ita mace ba ta iya wa miji zihari in shi ne ya kwatanta ta da mahaifiyarsa to ya yi zihari kenan sai ka fara ta haukansa amma ita waye ba ta yancin ta yi zihari Allah ta yi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim يظاهرون kaga واو دنن لجماعه الذكور يظاهرون من نسائهم min nisa'ihim ba من ازواجهن min azwajihinna ba babu wannan mace ba ta da ikon cewa miji zihari miji ne yake wa mace zihari wannan magana sai ta yi magana ta banza ta rashin ladabi ta rashin kirki bai dace ba amma ba za a ce ta yi zihari ba ba za a ce kuma shikenan ta zama haramun auren mijinta ba yanzu dole ne ta ansa bukatar mijinta idan ya neme ta kuma kafarar rantsuwa ta hau kanta kenan an gane ku hukuncin sallah a gaban liman mutum ya bi liman sallah a gabansa zance mafi inganci baya da sallah sai yin akwai larura kun gane ku bin liman za a bi bayansa ne babu laifi ka jeru da shi amma ka zarce ta gabansa ka bi sallah sai fa in babu wuri a bayansa larura wannan abinda malamai a mazhabar malikiya suka ce sai in larura ta sa to babu laifi haka shekul islam ibn taymiya shi ma ya bada fatawa cewa idan larura ta sa babu wuri a bayansa sai ta gabansa to babu laifi ya halatta mai azumi ya haɗi magani ba tare da ruwa ba bai halatta ba domin idan ka haɗi magani ko babu ruwa a ba ka iya haɗiyar lomar tuwo ba babu miya ba ga wani ba kaga ai azumin da ya kare ya halatta mai azumi wanda yake da cutar asma ya yi amfani da inhaler wato maganin da masu asma suke fesawa suna zukarsa ta baki fatawar malamai ta kai ta komo a kai na yi ta nazari da bincike wata rana in ce ya halatta wata rana in yi tawakkufi amma dai karshen bincike na abin da ya kai ne bayan nazari na da kuma abokanan karatu na da na tuntuba ta hanyar waya ga wadda game da waɗanda suke nesa shine inhaler ba ta kare azumi dalili a nan gurin mun nemi agajin likitoci ta wannan bangare likitoci sun tabbatar da cewa ita inhaler ba wai ciki take shiga ba ƙofofin numfashi ne suke toshewa to idan aka shaƙe ta sai ta taimaka wajen buɗe sai iskar da ke ɗauke da sinadarin sai ya wannan ƙofofin wato idan wannan iska aka shaƙa sai buɗe waɗannan ƙofofi na numfashi kaga ba cike shiga ba don haka yin amfani da inhaler ga mai cutar asma baya karya wato ainihin azumi haka kuma yin allura baya karya azumi sai yin allura ce wadda aka yi ta a madadin abinci to waɗannan su ne tambayoyi baya ga haka akwai sakonni masu tarin yawa na text da na samu tun ina kirgawa har na kasa kirgawa tun ina ajewa har memory din wayoyi na suka cika waɗansu ɗin na rika gogewa na samu text daga farkon azumi zuwa yanzu ya kai ɗari da goma sha tara waɗansu daga kano waɗansu daga sokoto waɗansu daga zamfara waɗansu daga katsina waɗansu daga bauchi cikin gari waɗansu daga Alkaleri, waɗansu daga funtuwa ba cikin garin katsina ba waɗansu daga kaduna waɗansu daga nan cikin maiduguri waɗansu daga gamboru waɗansu daga bama waɗansu daga wurare da dama dukkaninsu maza da mata da yan uwa da abokanan arziki suna da yin fatan alkhairi kuma suna nuna cewa suna sauraron wannan tafsiri na azumi kuma suna addu'ar fatan alkhairi da dukkan wanda ya zama sanadin su saurari tafsirin ta kowace kafa to su ma ubangiji ta Allah saka musu alkhairi Allah ta mu da su gaba ɗaya mai tare a cikin lada kuma maganganun ku da addu'o'in ku ko shakka babu suna ƙara mun gwiwa kuma ina fatan za ku ci gaba da neman addu'a ta gari ni ma kuma yadda kuka nema zan sa ku cikin addu'o'i na nagari insha Allah a cikin waɗannan kwanaki goma karshe na Ramadan Allah saka muku da sa ita kuma wanda takarda ita ma ta koke ce wata yar uwa ɗaliba da take karatu a School of Nursing ta UMTH wato University Maiduguri Teaching Hospital cewa akwai wata doka da aka sa ta dukkan ya mace da ta yadda ta samu juna biyu to za a mayar da karatunta baya da wata shida wannan yake sa da yawa daga cikin ɗaliban wannan mata masu aure suke zubar da ciki don kar hakan ya kawo musu jinkirin karatunsu ta ce kuma shi galibin ɗaliban da suke karatu ɗin da ya musulmi mata ne waɗanda suke na aure da kuma waɗanda suke shirin yin aure saboda haka take kira da a yi magana ga shugabannin da abin ya shafa wanda kuma akwai musulmi a cikin su su ji tsoron Allah su gyara wannan doka tun da dai babu wani abin da ya wajabta ta kin ji dai mun karanta ki ko muna fatan su waɗanda abin ya shafa sun ji ko wanda in ya ji zai faɗa musu an ce school of nursing university maiduguri teaching hospital wai anan wannan dokar take muna fatan za a sassauta wannan doka domin a baiwa mata musulmi damar su yi karatun su musamman waɗanda suke masu aure kuma sun sami izinin mazajen su ko yan uwansu amma a ce dan saboda ki yi karatun ke ya halatta ki zubar da ciki bai halatta ki zubar da ciki ba in kin zubar da ciki kin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna kira da shugabannin da abin ya shafa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su gyara wannan doka wannan kuma wata takarda ce shafi biyu ta wani mista Yunusa har ya rubuto telefon namba ɗinsa ya ce shekara a cikin harshen turanci ya rubuta shafi biyu yace shekara biyu kenan yana sauraron wannan tafsiri ta hanyar kafofin watsa labarai amma shi ba musulmi bane yanzu ya gamsu ɗari bisa ɗari zai shiga musulunci amma yana son in ba shi lokaci da wurin da za mu haɗu to lambar wayar da ya bugo na buga na buga ban same shi ba amma na rubuta masa text na bashi lokaci da inda zamu haɗu bayan mun haɗu kuma na dawo in faɗa muku labari wannan kuma wani ɗalibi ne da yake bayyana takaicinsa da ɗalibai musulmai suke ciki musamman a nan arewacin najeriya da kuma musamman nan yankin jihar borno da yobe ya ce shi iyayensa ba su da ƙarfi ya kammala makaranta alal yana da credit wajen guda guda uku distinction ka guda uku credit wajen guda biyar ya cancanta ya samu admission a university amma ka ki daukar sa saboda iyayensa talakawa ne wannan ta sa dole ya bar jami'a ya je karatu a Ramat Polytechnic bayan ya kammala kuma ya zo yana neman aiki kuma wurin ce ya kamata a faɗakar da shugabanni a faɗakar da shugabanni cewa bai kamata ba a ce ɗalibi ya yi karatu ya nemi aiki ya rasa ko ɗalibi ya yi karatu a gajeren mataki na ilimi amma kuma daga baya ya kasa samun damar ci gaba da karatu saboda iyayensa talakawa ne wato dai ya bayyana takaicinsa mai yawan gaske dan daga ganin takardar kai ka ce yana kuka ya rubuta ta na tausaya masa kwarai da gaske yana magana ne da yawon ɗalibai yan uwansa akwai waɗansu ababai a cikin takardarsa wanda suke buƙatar shawara idan har ya ji wannan karatu na wa yanzu tun da ya rubuto ta ranar goma ga wata ita takardar tasa saboda ban samu damar karanta ba sai yau dan a yanzu haka cikin tambayoyinku waɗanda ban karanta ba alal aƙalli za su kai dubu ɗaya takardun suna nan kawai sai in rasa ma ya zan yi ɗauke su sai dai in rinsa ido in zabo haka wadda ta faɗa hannu na in yi tanki to ya zan yi to saboda haka idan har ya ji wannan takarda ya ji wannan bayani nawa zai iya samu na yau juma'a dan nan bayan shan ruwa kare wuce takwas da rabi na dare kare kai tara idan bai same ni ba yau sai same ni gobe haka shi ma dai bayan shan ruwa kamar takwas zuwa takwas da rabi na dare sai in ba shi shawarwari kan waɗansu ababai banda koke-koken da ya dai kuka mai yawa game da shugabanni kuma lallai abin da ya faɗa na da dama daga cikin sakacin shugabanninmu wannan kan abin ta takaici ne kwarai da gaske ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su tuna za a tambaye su wato yadda suka gudanar da mulki ranar tashin kiyama kuma akwai wata addu'a da manzon Allah ya mai zafi game da shugabanni ya daga hannu a ɗakin umma na Aisha ya ce ya ubangiji dukkan wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya shugabance su in ya yi musu sauƙi sun ji daɗin gudanar da mulkin sa bai zalunce su ba ya ubangiji ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa sannan kuma ya ce ya ubangiji dukkan wanda ya shugabanci al'ummata kuma ya jefa su cikin kunci cikin halin kakanuka yace ya ubangiji ka kuntata masa ka kuntata masa ka kuntata masa kaga wannan addu'a ce mai tsanani manzon Allah ya riga ya yi ta ga shugabanni dan haka wannan sai ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugaba da yake shugabantar jama'a ya sani cewa ga addu'ar manzon Allah a kansa ko manzon Allah dai ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a kwanakin baya ka kai ziyara jamhuriyar Nijar wanda kuma ka ba da ansa dangane da wankan janaba wadda ta ɗaure wa mutane kai abin da ya ɗaure kai ɗin ka yi bayani a kan halaccin wankan janaba wanda babu alwala a ciki haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai siffa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal siffa ta kamala wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka din ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah Abin da duk kake alwala za ka yi sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke ƙafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba to daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke kokarin fita daga jikinka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbude musamman gasun sa na ka gashin ka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abin na daban bayan ka mamurza kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka ɗaya kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game ko'ina a kanka idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da ɓangarenka na dama kafin ɓangarenka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taɓa ko'ina to idan ka wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faro to wanda ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya ɗauki haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyya ce take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambanci shine niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato tsarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai ɗiba kar ya wuce cikin tafin hannu ɗaya daga nan gurin sai game jikinsa dukkan ruwa daga nan sai wanke kafafu idan ka ka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikinsa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma idan mutum zai yi siffa ta al'ijiza wadda ta wadatar wadda ba sai kayan alwala a ciki ba kana zuwa kayan niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a ka ya game ko ina in ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko swimming fulɗin nan da ke wurare sai ka yi tsallaka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abin da za ka yi shine abu guda biyu na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaƙa ka fyace na hancin ka shi kenan ka kammala wanka kuma ya halatta yi sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka na jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke dan haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi ka lada wanda ya nabi kuma ya yi, kuma in ya yi sallah da shi kuma ya yi. dan kasancewa ba a yi alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ba ya tafi amma ba lalle bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana alhadasul asghar ya talasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya yana fata an fahimta wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya kana da fitowa mai tambaya ta gaba yana cewa raka'atan alfajr idan mutum bai same ta ba yaya zai yi ya zo ya samu a masallaci har an shiga sallah idan an da ka zo ka samu an shiga sallah ta asubahi kai tsaye zaka yi niyya ka shiga cikin sallar asubahi tunda manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba idan an riga an tsayar da sallah ta farilla to ba wata sallah ta nafila da zaka idan ka shiga kammala sallar asubahi da kai to ya halatta ka tashi a nan take ka yi na fajar dinka manzo Allah ya ga wani mutum bayan an kammala sallar asubahi a masallacinsa ya tashi ya yi sallar nafila raka biyu sai ya tambaye shi mai kai sai ce a na fajar ce ta kuce mun ban yi ba na zo an fara sallah yanzu da aka kammala shine sai ne ta sai manzo Allah ya tabbatar da shi bai ce ya yi kuskure ba don haka hadisin da ke nuna karhancin yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai gari ya waye bai shafi wannan ba wanda rakatan da ta kubuce masa wancan hadisi ne am wannan kuma khas la ta'aruda bainal am wal khas da tambaya ta gaba yace shin ya halatta mutum ya sayo mashin naira dubu sittin sai ya baka ka rinka yin a da shi da yarjejeniyar cewa kullum za ka ba ɗari biyar har tsawon wata bakwai in aka yi wata bakwai mashin ɗin ya zama naka bai halatta ba wannan riba ce riba ce don menene dalilin kun gina abu akan abin da yake babu tabbas cewa ga mashin ɗin kullum ka kawo ɗari biyar in aka yi wata bakwai ya zama naka yau yau ina da lafiya gobe ba da lafiya ranar da na yi aiki zan iya samun ɗari biyar zan iya samun masu da ɗari biyar wata rana kuma a waye gari gashi na yi aikin kuma ban samu ɗari biyar ban samu ɗari biyar ba wata rana a iya kwana uku ban ma yi aikin ba fita ba kuma dole sai na nemo ɗari biyar a ko ina take na bashi wannan tsabagen jari hujjanci ne mazhabi ne na capitalism wanda babu tausayi da rahama a cikinsa don haka haramun ne haramun ne haramun ne ya kamata ku gane wannan don karshe abin da zai faru mashin din nan na naira dubu sittin ya tashi a naira dubu ɗari da dubu biyar idan kai lissafin wannan wata bakwai haka zai zama a madadin gashi kudansa yanzu wannan daidai yake da a ce yanzu ga mashin in kana da naira dubu sittin kawo amma idan bashi ne daga nan zuwa wata bakwai to ya zama dubu ɗari da biyar bai a tanifi bai a kin bayan hadarin da mutum zai shiga ciki na babu hutu wajen sai ya hada waɗannan kuɗaɗen da haka duk masu yin wannan kasu ɗauka cewa suna kasuwancin da ya halatta bai halatta ba ko mai suka zurata wanda ya gina da bisa ga rashin sani muna fatan Allah ya yafe masa amma daga lokacin da mutum ya ji dole ya gyara kun ga yanzu wannan zalunci shine ake a matsayin ɗaiɗaikun mutane kuma shi ake a gwamnatoci waɗansu daga cikin jami'an gwamnati sukan haɗa kai da kamfanoni sai su karɓo wa mutane mashina a baiwa ma'aikata bashi na dole ko kayan niyya ko baka niyya ba mashin ɗin su kila ya tashi akan naira dubu arba'in arba'in a wajensu amma kuma a baka kai ma'aikaci za a rika cirewa a albashinka zai tashi akan naira dubu ɗari ko naira dubu ɗari da wani abu to daidai yake da wancan haramun ne haramun ne haramun ne idan gwamnatoci suna so su ji tausayin al'umma idan suka sayo shi naira dubu arba'in da wahalar su da dako da aka kawo shi har ya zo ofishin karamar hukuma ko sakatariya ta jiha ko gidan gwamnati to duk wannan a kaddara sun sa dubu biyar a kai to shi kenan sai su baiwa bayan Allah cewa za ku biya dubu arba'in da biyar kuma za a rika cirewa a cikin albashinka ka rika biya da kaɗan kaɗan to kaga wannan babu laifi ina fata an fahimta amma abin da suke na wahalar da bayan Allah ai babu tausayi a ciki gwamnati ta sai abu dubu arba'in kuma ta sayar maka dubu ɗari ma'ana ta ninka ta sake ɗora wani abu a kai kuma a rika albashin albashinka to galibi sukan haɗa kai ne su waɗansu daga cikin ɓata garin ma'aikatan gwamnati ko masu faɗa a cikin gwamnati ko masu mulkin su haɗa kai da kamfanoni dan can za su yi kashi muraba dai idan kamfani ya kawo mashin ɗin shi kansa a naira dubu arba'in din ya ci riba ko in ya sai dubu hamsin ko ya sai dubu sittin ya ci riba amma yanzu za a sai mashin dinsa kowane ɗaya akan naira dubu saba'in talatin talatin din ta wannan shi jami'in gwamnatin ce da ya shiga tsakiya shi yasa ku ma'aikata ba a baku zaɓi kawai ana baku bashin ne kan ko kun yadda ko ko ba ku yadda ba kaga tsabar zalunci da ta'addanci dan meye dalilin da za a matsa mun sai na karɓi bashi in nace ba na so fa to waɗannan haka ake a galibin waɗansu ƙananan hukumomi da waɗansu jihohi da haka ya kamata a gyara wani ne ya haɗa magani na beraye saboda beraye sun dami shi sai samu wani bom da ake cewa bom ɗin bera wanda ake sa a cikin abinci sai beraye su ci su mutu bisa ga zautsayi sai ya ajiye a wani wuri sai wani yaro ya ɗauka ya ce ya mutu me hukuncinsa hukuncinsa ya yi kisa bisa ga kure ba da niyya ba to idan ka kashe musulmi wanda yake cikin gari na musulmi bisa ga kure ba da niyya ba abu biyu ne a kanka abu na farko addiyatu wato diya diyarsa kuma bisa ga zancen da shi ya fi karfi cikin zantukan malamai wato raƙuma ɗari ko abin da yake daidai da raƙuma ɗari ta fuskar daraja valo ɗansa ya kai raƙuma ɗari to raƙumi ɗari miliyan nawa kenan to waɗansu malamai kuma sukan yi ƙiyasan sa da azhab wal fidda a ƙiyasan bana dai da aka yi kusan diyar mutum musulmi wajen miliyan takwas sai da doriya idan ka kashe mutum musulmi bisa ga kure ba da niyya ba ka ko mota ka kaɗe shi ya mutu ba da niyyar ba ka yi niyyar kashe shi ba to wannan miliyan takwas za ka biya diya in za a karɓi diya a wajenka inda a ce za a riga karɓar diya a ƙasarmu mu ta wannan kisa da ake yi da direbobi sun rage ganganci da kuma sun rinka canja taya akan kai amma galibi haɗurran da ake ko cikin gari ko a kan tituna taya ce ta suɗe ta suɗe sannan kuma ga overload direba ya ɗauki mutum biyar a baya ya ɗauki mutum uku a gaba har da shi na hudu sai ya ce daga kafar ka sannan ya canza giya sannan kuma ga taya ta saɗe kuma ya rinka yana ɗaukan waɗannan fasinjan ya karɓi kuɗin su kallon agogo yake yi cewa yaushe wannan kuɗin za su zama halal dan ya maza ya sake ɗauko waɗin su don haka sai ya rika gudu sama da kima motar ta zanto ta fi daga control ɗinsa ta fita daga ƙarƙashin gudanarwarsa saboda fashewar taya saboda waɗansu ababai sai ga mutane sun mutu to wannan da sai a karɓi diya in ya kashe mutum hudu a karɓi miliyan takwas takwas har su hudu da kuma ita diya yadda take mutum da ya yi kisan ba shi kaɗai zai biya ba shi da waɗanda ake kira al'aqila al'aqila bisa ga zance da ya fi karfi su ne aqriba'uhu almuta'assibuna lahu danginsa ta ɓangaren uba su ne al'aqila kamar yayyansa da ƙanne maza duk suna cikin akila kannan mahaifinsa maza suna cikin akila Yayan kannan mahaifi suna ciki yayyan mahaifinsa maza suna ciki Yayan kannan wan mahaifi maza duk suna ciki kakansa namiji in yana nan duk suna ciki waɗannan su ne akila tare da shi za su haɗu a har haɗa kuɗin ko da shi yana da kuɗin da zai biya duka zai za su haɗu a har haɗa don a biya diya to hikimar wannan shi ne kaga in kun san an caje ku wannan gobe za ku kyale ya tokin ganganci ba za ku kyale shi ba kaga wannan fa rai na musulmi kenan a wajen addinin musulunci amma mun riga mun saba sai mutum ya tokin ganganci ya kadai mutane sai a ce Allah ne ya kaddara sai a kyale shi wannan tawakkalin kasar mu tawakkalin mutanen mu idan ka karbi diya sai kamar ka sayar da dan uwanka ne wannan kuma jahilci ne ita diya din dan ta tsare mutunci ko da akwai kuskure a ciki to amma akwai wani kuskuren da mutum yayi wani abu da haka dai mutum zai biya diya daga nan gurin kuma sai ya kafara diya idan dangin wanda ka kashe suka ce sun yafe shi kenan ta fada kanka sai kafara kafara ko mutum zai yantar da baiwa mummuna idan baya da halin yantar da baiwa mummuna to sai ya azumi na wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa ba sai ya karasa wannan shine hukuncin wanda ya kisa bisa ga kure kaman ka harba kibiya dan harbar tsuntsu sai ta je ta kashe wani a gona ya faɗi ya mutu wannan kayi kisa bisa ga kure kamar ka ɗauki bulala wadda ba ta kisa sai ka daki wani da ita sai kuma ya faɗi ya mutu duk wannan kaga ba ta kisa amma ka kashe shi ba da niyya ba ko wani abu makamancin haka cikin siffofin da malamai suke bayarwa akwai siffofin da an yi tufaki akwai kuma siffofin da akwai sabani a ciki tambaya ta gaba mai ita yake cewa sahabban manzan Allah sun mutu a fagen jihadi suna mushahidun yawan taɓa ganin wannan kalmar ba a duniya da wannan ma'anar suna shuhada'u da ya zaka ce ba mushahiduna ba mushahiduna fa yan kallo shi mu yaya za mu yi mu ma mu je mu yi jihadi mu mutu mu zama shahidai gashi muna ganin irin abubuwan da ake wa 'yan uwanmu musulmi a Palestine, Afghanistan, Lebanon da sauran wurare. Maganar cewa sahabban annabi sun mutu gaba ɗaya sun shahada wannan ba gaskiya ba ne. Allah ma bai shar'anta jihadi ba don ku mutu ku duka. Shi yasa ma annabi da ya je fagen badar bai roƙi mutuwa ba ya roƙi nasara ne. Kaga yana daga cikin ababen da idan mutum bai a hankali ba sai ya faɗa cikin kuskure bai sani ba. shahada tana da falala ko shakka babu kuma ana so ka sa ran ka same ta amma ba a roƙon cewa ya jama'a ya Allah ya Allah ka sa mu duka mu yi shahada abin nufi in muka mutu mun duka to kuma duniya ta zama ta kafirci tsantsa shi kuma Allah ya sharanta addinin dan saboda yayi rinjaye akan sauran addinai هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaddara sahabbai ya zanto gaba ɗaya shahada suka yi ba aslan ma tsakanin waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda suka mutu a gida su waɗanda suka mutu a gida ba tare da sun ba a fagen yaƙi ba sun nanninka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ninkin ba ninki shahidai adadin su kaɗan ne an kwatanta da waɗanda su kuma ba a shahada suka mutu ina fata an fahimta shi yasa ubangiji ta ala ke zaburarwa kan ayyake in yamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya bayyana da mummunai na asali shi yasa aka shar'anta jihadi kuma domin Allah ya rike wasunku a matsayin shahidai min kaga tabaiziyya ce wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin wa liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin dan ubangiji ya tace imanin mummune a ga mummune na gari sannan a kaskantar da kafirai suwa za su kaskantar da su ko mummune da kuke da to idan kun shahada ku duka fa da Khalid bin Walid duk irin rumtsi da ya shiga Allah bai kaddara masa shahada ba shi kansa yake jin takeici yayi mutuwar gida yace ba wani gumurzu ba wani rumtsi ba wata gwagwarmaya babu wani kwazazzabo babu wani wuri da za a yi wa maza kofar rago don a kar su face sai da na shiga na fita Allah bai kaddara min in shahada ba wa ha ana za a mutu kama ya mutu ga shi zan mutu a gida irin yadda rakumi ke mutuwa a garki la na namat ayunul jubana yace kai matsorata Allah hana idanun ku bacci ma'ana yana nufin cewa in tsoro kana yi ne dan karka mutu to ai ita kanta shiga a haka kuma ba ta jawo mutuwa ina fata an fahimta waɗansu suke cewa ai guduwa ba ta maganin mutuwa abin da ke maganin mutuwa shine tarar mutuwa gadan gadan shine ke maganin mutuwa amma dan ka gudu wato baka abin nan ba shine suke cewa laisan nukusu alal adbari makrumatan innal makarima iqdamun alal asali wato ka gudu ka ja baya wannan ba shine karamci ba shine mutum ba abin da yake karamci kaga an dana tarko ka bi ta kai ka wuce dan ka je ka samu maza a yi gumurzu wannan shi ne karamci dan haka dai ba dukansu suka yi shahada ba shahada ko shakka babu falala ce daraja ce amma kuma ubangiji ta Allah ya karrama waɗansu da ita waɗansu kuma bai karrama su da ita ba ko da manzo Allah sallallahu alaihi bai mutu a fagen yaki ba ba a fagen yaki ba haka Abubakar Siddiq da Umar da Uthman da Ali duk ba a fagen yaki suka mutu ba kuma kaga su ne mafifita cikin wannan al'umma da haka da yana so in ce da ya fahimtar nan taka ta cewa sun yi shahada sun mutu ba haka bane ma'ana wasu su ne suka yi shahada suka mutu ya rage na yaya za a yi mu yi jihadi mu ma mu mutu a wajen yaki ta za ka yaya za a yi mu yi jihadi dan mu ci nasara waɗansu mu kuma su yi shahada to wannan shine ake bukata to jihadi yana bukatan tanadi wa iddu lahum masafatun min quwwa shi kuma istidad tanadi iri biyu ne akwai al-istidadul maddi akwai al-istidad ar-ruhi akwai kimtsi da shirin zuci akwai kimtsi da shiri na fili shirin zuci wato shine gyara aqida gyara imani babu shirka babu bid'a sannan ba girman kai babu hasada ba ganin kyashi ba nunkufarci a cikin ka game da wani mummuni to wannan aqida ta yi kyau kenan kada aflaha man zakkaha wa kada saba man saha zuciya ta gyaru an samu aqida sai kuma a gyara gabbai ta hanyar ibada a gyara halaye da akhlaq sannan kuma sai a yi tanadi na ganin ido shine akwai cikakken training akwai cikakken tanadi akwai kimsi akwai shiri akwai shugaba wanda zai jagorance ku karkashin littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da umarni da hani a hannunsa to ta hanyar haka ake yin jihadi in ba haka ba da abubuwan da ake galibi yanzu ba jihadi ba ne fada ne yanzu idan arna suka tsokane ku suka zo za su rusa masallacin ku dole ku tsaya ku kare za su rushe makarantar islamiyya dole ku kare amma a wannan lokacin ba jihadi ba ne fada ne baya daidai da jihadi na musulunci don shi dole sai da shugaba wanda aka yi wa mubaya'a da sauransu dole akwai ka'idoji na shi wannan kuma fada ne shi kuma fada ba a ce maka haramun ba ne ba da an halatta ma ko dukiyar ka kare ballanta na masallacin ka ko manzo Allah ce man qutila duna malihi wa شهيد ومن wa دون دينه duna شهيد wa قتل دون wa man شهيد duna قتل wa نفسه shahid wa man qutila duna nafsihi wa duk wanda aka kashe yana kokarin ya kare kansa yayi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin tsara dukiyarsa yayi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin kare mutuncinsa kamar waɗansu zo za su yi wa matarka fyaɗe sirefin ɗinta matarka ko ƴarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta ka tsaya ka kare ta har ka mutu akan wannan yi shahada amma nan ba ta daidai da shahada ta mutuwa a filin yaƙi dan shahadar mutuwa a filin yaƙi ba za a yi maka sallah ba ba za a yi maka likafani ba haka za a binne ka da jinin da ke jikinka ko wankewa ba za a yi ba za ka tashi ranar tashin kiyama al-launu launu dami wa rihu rihul musk launin launi na jini amma yana kanshin turare to amma wannan shahada irin wannan ta gida za a yi maka wanka za a yi maka likafani za a yi maka sallah amma sunanka kai dai kai shahada an baka hukunci na shahada kaga bata kai martaba ta shahada ta mutuwa a wajen yaki ba to wanda baya gane irin waɗannan hadisan sai ya saku da wancan da wancan da yaji an faɗi kalmar shahada sai ya dauka to kaza ne ko kuma da an ce wancan abun ba jihadi bane sai ya dauka kenan yanzu ya halatta kenan in kyale a rusawan masallaci a rusawan makarantar islamiyya a ci mutuncin matata a zo a kona dukiyata bai halatta ba kai wanda a matsayin ka na musulmi dole a matsayin ku na yan unguwa ɗaya yan gari ɗaya ku kare wannan a daidai iyakacin nan da matsalar ta tashi sai ku naɗa wani shugaba dan a tafi da abin cikin tsari har ku ci nasara amma baya daidai da jihadi wanda dai jihadi ake rada masa suna yanzu kun yi ne dan kwatar kai kwatar kai kuma addini ne ina jin muna fahimta waɗannan matsalolin shin annabi shu'aibu ya yi zamani da annabi musa har annabi musa ya auri yarsa abin da yake kawo wannan shine abin da ke cikin suratul qasas na cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya yi kisan kai a Misra ba da niyya ba to an ba shi labarin mutane na yan garin suna shirin kashe shi kuma sai ya gudu fa kharaja minha khaifan yatarakkab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin daga nan da ya fita daga Misra sai ya tafi birnin Madina walamma tawajjaha tilqa Madina قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد kalmar مدينة كلمة ta تميميتو sai waɗansu suka ɗauka to wannan mutumin da annan Musa ya gamu da shi a Madiyana wanda yake da ƴan mata guda biyu da annan Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobin su ruwa har ƙarshe kuma aka aura ɗaya daga cikin su ga annan Musa sadakin shine yayi aiki na shekara takwas zuwa goma noman shekara takwas shine sadakin inni da an unki haka ihdabnatayya ni ala an ta'jurani ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن indik wa ma uridu an ashqa alayk kaji koyi shekara goma sai amma bana so in wahalar da kai wato ya masa alfarma ne noman shekara goma shine sadakin amma kuma bana so in wahalar da kai haka yace da shi to wannan madaina da aka kawo sai waɗansu suka ɗauka cewa to annabi shaibu ne ita ko sura suratul qasas kwata kwata bata bayyana sunan mutumin ba a cikin ayoyin ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير بتسيبه أبونا شعيب عليه السلام آه وأبونا شيخ كبير ما هيكون ونسوه يا من ينتهي ba zai iya zuwa ya ja ruwa ya shayar da dabbobi da haka ya turo mu a madadinsa fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin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 wa ma uridu an ashqa alayk ne insha Allah min as-salihin qala dhalika bayni wa baynak ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil kisar ta kare anan kisar ta kare ina sunan annabi shaibu anan to tunda babu anan da aka ce shaibu ne sai ka nemo hadisi kuma babu hadisin da yace annabi shaibu ne wani mutum ne dai dattijo da haka duk wanda ya ce annabi shu'aibu ne baya da aya ko hadisi a kai sai dai kissa ita ko kissa dora ta ake akan sikeli na karba ko rashin karba in ta inganta a karba in kowa ba karba ba ya bace ba Isra'iliya ne dan me zaka zo ka gina dala da goron dutse akan ce ba zai yi ba dan me zaka gina dutsen goza ka dora shi akan <laughs> Isra'iliya ba zai zauna akai ba ma'ana dole sai ka samu tabbatuwar abu kenan ina fatan jama'a sun fahimci wannan da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke tafsiri tunda sun saba da kesar ko sun sha faɗa mutane idan suka ji an rushe su kuma sai su fito suna kokarin karewa na sha jin waɗansu daga cikin yan uwa waɗansu daga cikin su har suna cewa su ma ahlus suna ne amma suna karewa cewa ya za a ce ba annabi shaibu bane ba a to kawo hujjar kamar da ta nuna annabi shaibu ne mu mun jawo ayoyin yanzu kowa ya ji su raɗan da baki da wasali ba annabi shaibu bane ba kai kuma kawo ayar da ta nuna annabi shaibu ne sannan idan ka duba kisoshin annabawa ga wanda yake lura da kisoshin annaba da aka kawo a jere an kawo cikin suratul araf an kawo cikin suratul shu'ara an kawo a cikin suratu al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun ina nufin a wannan lissafin za ga ana fara ambatan annabi nuhu sannan a ambaci annabi hudu sannan a ambaci annabi salihu sannan a ambaci annabi lut sannan a ambaci annabi shu'aib sai an kare sannan sai a kawo annabi musa wanda ke nuna zamaninsa daban-daban dan annabi nuhu ba sai zamani da annabi hudu ba salihu bai sai zamani da hudu da da da da hudu ba annabi lutu bai zamani da annabi salihu ba annabi lutu kuma bai zamani da annabi shu'aibu ba da haka annabi shu'aibu kuma bai zamani da annabi musa ba ma'ana duba cikin suratul araf misali wa laqad arsalna laqad arsalna nuha ila qaumihi fa qala ya qaumi qad allaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin azim an qari wa ila adana qawm huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ان قال والى مدين اخاهم شعيبا aka kare kisar annabi shu'aibu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin wa tawallahu wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasata lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra da an gama wannan can da aka je gaba ka ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha sun kare ko wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu har zuwa karshe sai aka ce summa arsalna musa sannan aka turo Musa bayan shi abin ya wuce to ya zaka ci shine idan ka duba ka dabul halmuminun ba haka aka yi da aka kawo da aka kare aka ce thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasulu hakazzabu fa atba'na ba'dahum ba'da faj'alnahum ahadith fa budal liqaumin la yu'minun sai aka ce thumma arsalna musa wa aqahu haruna bayan shuɗe wa shaibu da waye to ya kai ka gano cewa kai annabi shaibu ne wa faɗa maka ku yi hakuri ina na su harshe dan bai kamata ba kawai idan baka san abu ba ka zo ka kare shi ko kuma idan wato ka faɗi kuskure kuma Allah ya sa wani ya faɗa maka daidai kuma ka ji ƙyashin dan za ka karɓi wannan gyaran naka dambe. me duk abin da ya kawo wannan shine wato shige gida ake wa alqur'ani ba inda aka rena qur'ani irin kasar mu kowa da azumi tafsiri yake da mai dala'ilu da mai ishiriniya da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba da wanda ya haddace da wanda ya je wala daina bai haddace ba irin koran alqur'anin nan yayi izubi ya kasa kowa in dai azumi ya sai ya kafa majalisi na tafsiri wa kuma qur'ani zai shi qur'ani kuma kafin ka shiga cikin tafsiri yana buƙatar kana da ido a waɗansu ilmomi da dama ulumul lugha ilmomi na lugha kamar nahau da sarf da balaga da adab alal kalli kana da ido a cikin su sannan kana da ido a sira kana da ido a kaza kana ababai da dama kana da wadataccen harshen larabci a rubuce da magance kafin ka shiga alqur'ani tun da qur'ani an saukar da shi da harshen larabci amma kawai sai mutum ya kankan ba mutumin da in bayan azumi da zaka je da littafin qatarun nada ko sharhin alfiya na al-ashmuni ko na ibn atil kace zaka karanta a wajen su shi kansa ya san ba zai iya ba to kuma na hausa da shi zaka shiga tafsiri shi ko ba zai iya karantar da kai wani littafin nahawu ba inda zaka je da balaga ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da balaga za a shiga tafsiri inda ka je da littafin sarf ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da wannan za a yi tafsiri inda ka je da mustalahul hadith inda ka je da mustalahul hadith ka je da usulul fiqh ka je da menene duk ba zai iya shiga ko ba ya da ta cewa akai kuma shi tafsiri yana bukatan dukkan waɗannan kafin ka shiga cikin sa wallahi ganganci ganganci mai tarin yawa mutane suke sun raina alqur'ani mai girma saboda babu gwamnatin da take kare shi da za ta tsawatar a saurara a ji wannan a ce kai shiru kar ka kare magana da yawa ka zama mai saurare amma ba mai surutu ba wallahi ya kamata duk waɗansu a dakatar da su su zama masu sauri na rufa mu da asiri gaske ne Zulaikha ta auri Annabi Yusuf wannan ma Isra'iliyat ne babu ayata qur'ani da ta nuna haka babu hadisi na alqur'ani da hadisi na manzo Allah da nuna haka ita zulaikha ita ce wannan matar imratul aziz qur'ani ya sa mata suna imratul aziz sunan zulaikha din shi ma dai kissosi ne isra'iliya eh, ba wai nasti ne yace sunanta zulaikha ba wanda ake cewa zulai a kasar hausa zulai wato zulaikha shine asalin sunan to Allah samu gani wannan wani takalmi ne da wani bawan Allah ya kawo an rubuta al'ajib a jiki yace yana so ya sani sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba nace ba sunan Allah bane ba lafazin al'ajib